الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى الدين باهك أتيك بنكراتو من لتاف البداية في علوم القرآن متى كن فرقو جمد إلمان القرآن na ɗaya daga cikin malaman masar da ake kira sani ɗan ibrahim a yau insha Allah ta'ala za mu tashi shafi na hamsin albabin rabi ashar babi na goma sha hudu mala ya ce aljadalu fil qur'an ja ja da ta zo ko da bayanin ta ya zo a cikin alƙur'ani in an ce aljadal abinda ake nufi da ita tattaunawa da abokin ja in ja wanda fahimta ta saba don bayyanar da abin da yake daidai da rushe abin da yake ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam wajadilhum billati hiya ahsan kaja da yahudawa ta hanyar da take ita ce mafi kyawun hanyar da ake bayyana da gaskiya a ruguje abin da ba na gaskiya ba bayan ya ce da shi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga ubangijinka ta salon yin hikima Da abubuwa da suka dace ka sa su a inda suka dace wal mau'izatil hasana da kuma kyakkyawan gargadi to sai Allah ya ce yayi wato da su yahudawa ta hanyar da take mafi dacewa mafi kyawu don bayyana da abin da yake na daidai gaskiya da kuma rusa abin da yake barna bata bayan wannan aya ta 125 cikin suratul nahl Allah subhanahu wata'ala yana ambata mana cikin suratul kahf aya ta 65 Allah yake cewa wa yajadilul ladina kafaru bil batil waɗanda suka kafarta suna ja in ja suna wato tattaunawa da abokan tattaunawarsu amma ta salon da su suke ja in ja su wato kafirai Allah ya ce bil batil ta hanyar barna suke bi kokarin su tabbatar da barna kuma ta hanyar barna suna yin haka Allah ya ce li hebo bihi al dan su wato ainihin kawar da gaskiya su murkushe ta zaton sun sun yi haka za su yi nasara su haka ja tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba magana ce ta musulmi ya kokarin fito da abin da yake daidai na gaskiya na addinin Allah su kuma arna kokarin su ya za a yi su kawo shubuha da abin da zai tafi da tunanin mutane kada a fahimci gaskiya to malam yake cewa kan wannan bayanan yake so yi magana a wannan babi yake cewa wa fihi babidun wahid a ƙarƙashin bayani kan ja'inja ja da ta zo cikin alkur'ani akwai bayani mai guda ɗaya da ke ƙunsar abin da babin yake tattara yace turuqul jadal alqur'ani khamsatu hanyoyin da tattaunawa da abokin husuma a cikin alqur'ani guda biyar ne na ɗaya yace ce istidlalu bil ayatil kauniya kafa hujja da alamomi na halitta da Allah ya samar ala tauhidil ilahiyya akan tabbatar da ɗayantakar Allah da bauta bisa ga misali Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku ɗayanta ubangijinku da bauta Allah zai allazi ku. wanda ya halicce ku kaga wannan magana samar da bayi ana kafa hujja da cewar wanda ika ai shi ya fi dacewa ka bi shi ne ya cancanta ka ɗayan tashi da biyayya wacce ba iya kowa sai shi na min qablikum kuma wanda ya halicci waɗanda suka gabace ku ba ku ne kadai abin da ya halitta ba kafin ku an wasu Allah ya ce la'allakum tattaqun saboda ku dace da samun jin tsoronsa ya bayanin allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun yace zai ja'ala lakum al-ardha firashan kuma shine wanda ya sanya muku kasashin fudaddiya kuke iya tafiya akan ta ba matsala da ya ga dama duk sai yi ta kwari a cikin tsirawa da ya ga dama sai yi ta tudu a ta hawa kullum a hawa ake a gajiye a wahalce amma sai ya shimfiɗa to ai wanda ya wannan shi ya cancanta a ɗayan ta da bauta a bina sama kuma ya ginanniya ginin da ba ta ruguzowa da tana rusuwa sai ka jance saman bangaren gari kaza ta faɗo da ta halakar da jama'ar gurin kullum a fargaba ake tashin hankali bangaren mu ne zai yanko ya fado ko bangaren suwa ne Allah ya yi haka to wannan duk abubuwan kalla ne hujjoji ne da dalilai ayoyi da suke tabbatar cewa Allah kaɗai ka ta abautawa wasama bina Allah ya ce wa an zala minas sama ma'a kuma gashi na ta saukar da ruwa daga sama wanda wannan ruwan da ake saukarwa daga saman a nan muke samun arzikinmu a sha ruwan ya ba da maganin wasu cututtukan a kuma wato yi shuka a samu abinci da abubuwan da suka kama da haka to wanda ya wannan duk shi ya cancanta abota Allah ya ce wala ta lillahi an dada wa antum kada ku kuskura ku sanya wa Allah kishiyoyi kuna sani to saboda haka wa anzala minas sama'i ma'a fa bihi ko wa sama'i ma'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون da haka waɗannan abubuwan hujjoji ne da dalilai da ayoyi da Allah ya kakkafa wa bayi na dacewar a ɗayan tashi da bauta to wannan ja ne da mai ƙoƙarin ibar bauta Allah ya tafi bautar wani da haka a faɗa masa wannan su waɗancan da kake bauta wa ɗin su suka yi ka su suka yi sama su suka samar da ƙasa su suke saukar da ruwa to akwai wanda ba zai iya wannan ba ba shi ya kamata a bauta ba wanda yake iya waɗannan abubuwan shine cancanta a bauta to ja in ja da wanda yake kan bata don a da shi kan daidai a bayyana ma abin da yake dace dace a bayyana masa wanda bai dace ba don ya togon wanda ya dace bar wanda bai dace ba haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da gashi nan Allah yake cewa tabbas haƙiƙa a halittar da Allah ya yi ta sammai da wadda ya yi ta ƙasa da sassaɓawa da ake samu tsakanin dare da yini da gudanawa da jirgin ruwa yake a cikin ruwa duka waɗannan da sauran abubuwan da Allah ya mutu a ayar Allah yake cewa ayoyi ne gagga ga masu hankali su san cewa Allah ya cancanta abota ba to irin wannan shine salo daga cikin salosalan salon ja da wanda yake kan rashin daidai don a dawo da shi kan hanya kuma bayyana masa abin da yake daidai daga wanda ba daidai ba mala ya ce na biyu alistidlalu bil mabda'i alal ma'ad kafa wa bayi hujja da mafarinsu masomin sanda aka kage su a kan su san cewa to kuma akwai magana komawa wajen ubangiji maka bayani da abin da yake a nan duniya a sanar da kai ce to kuma kana nan za ka tashi ka batta ka tafi lahira a faɗa maka wanda ya samar da kai a nan duniya mai iya tattara ka ne ya samar da kai ga ka ka samu kanka a cikin lahira Allah yake cewa falyanzur in insanu min khuliq mutum ya duba ya gani daga me aka yi shi khuliqa min ma'in dafiq an halitta shi daga wani ruwa mai tun kudo kansa mai ingizowa ya kuruju min bayni sulbi wata ra'ib shi wannan ruwa na mani da aka yi mutum daga shi allah ya ce yana fitowa ta tsakankanin ƙashin gadon baya da kuma ƙashin ƙirjin mace in ta aka ce ka je ka tato na ruwan ya kake jin zai ta yaya ya kuruju min bayni sulbi wata ra'ib sai Allah ya ce mai a gaba innahu ala raj'ihi qadir haƙiƙa Allah mai cikakken iko ne akan dawo da mutum wajensa kamar yadda ya samar da shi ya sake shi ya kai ya kawo to kuma zai tattaro kayan sai dawo da shi wajensa to kaga an kafa maka hujjar ce to in kana jin cewar ba za a mai da bayi wurin Allah ba ba wani magana tsayar da su abin da suka yi hukunci to da kana ina aka yi ka ya wanda yi ka baka san inda kake ba kuma za ka ce ka gagara ya kai ka inda yake son kai ka ba zai yi ba saboda haka akwai irin wannan salam Allah ya faɗo mafarinka da ya ga maka to ƙarshen ka ka yadda da akwai ga shiga shiga shi abin da zai faru sannan bayan haka mala yake cewa na uku as-sabru wa taqsim iyakance wasu sufofi akan wani tushe da ake so a gina kiyasi a kai a yi kwatance da shi bayan an wato iyakance siffofin da suke ciki a ware waɗanda suke su ne abin la'akari wajen yin kiyasi da waɗanda ba abin la'akari ba a don a tabbatar da abin da ake so a tabbatar a kuma kawar da wanda ba zai yiwu ba to shi ma Allah subhanahu wata'ala yana irin wannan salam daga cikin dalilai akan haka Allah subhanahu wata'ala ya mayarwa da arna martani da suke ware wasu daga cikin dabbobi su ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumakansu ne Allah yake cewa min al-ba'al ne, wa min al-ma'd ithnayn ko a ɓangaren tumaki ana da biyu namiji da mace a ɓangaren awaki ana da biyu namiji da mace in ka tafi raƙumi ma ana da biyu namiji da mace in ka tafi saniya ma ana da biyu namiji da mace to da kuke cewa kun ware wannan san namiji da aka haifa kaza kaza kaza na Allah ne wannan kuma na gumaka ne to ku ba wa Allah bayani shi da yake halattawa yake haramtawa wanda ya da kowa da komai shi ne ya ce da ku mazaje za a bashi suka halatta a bashi shi ne ce da ku mataye za a bawa gumaka ko shi ne ce da ku mazan wato ainihin tumaki za a bashi banda matansu kuma a bashi matan awaki banda mazansu ko duk ma da yadda kuka karkasa to a zo a fayyace abubuwa a yi filla-filla da su a wawware a wawware a ruguza abin da kake kai to Allah yana bin irin wannan salon wani lokaci to wani na daga cikin ƙurewa wanda yake kan barna dalili da hujja a yi kata-kata da abin da yake kai a nuna masa an san abin da yake faɗa tas a yi filla-filla da ta ce to bar maɗaukan abubuwan da suke faɗa da sai a ruguza kowanne sai a ɗauki wanda yake shine ce sai a tabbatar to sai ya zama an rufe bakinsa gum bai iya cewa komai an zo abin da yake takama da shi dan filla filla da shi an kace kace da shi to Allah subhanahu wata'ala yana bin irin wannan salo dan kafa hujja ga kafirai na hudu ma yace ibdalu ibqalu da'wal khasm bi isbati naqidha ruguje da lalata tutiyar abokin ja'in ja' ta hanyar tabbatar da kishiyar abin da yake kai a ce shi ne daidai wanda yake kai kuma ba shi ne daidai ba kamar abin da ya faru da yahudawa allah yake gaya mana iqalu ma anzalallahu allahu ala basharin min shai. allah ya ce ka ambata al'ummarka bayanin lokacin da yahudawa suke cewa ai allah bai saukar da wani littafi ba kwata-kwata ba wani mutum ba wani littafi da Allah ya sauka wa to su fa suka faɗi wannan amma sun manta sun ba da gaskiya da attaura littafin annabi Musa sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul man anzala qul man anzala alkitaba alladhi bihi Musa Allah sai yake da manzo tambaye su waye ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi suka ce Allah ne to sun tabbatar da kishi abin da suke faɗa da cewa Allah bai saukaro da wani mutum littafi ba to shi annan Musa ba mutum bane ai sun san babansa da babansa a cikin sa ya taso sun san inda ya rayu to littafin da aka ba shi zo ya kawo musu tafiya da littafi ne daga Allah na gaskiya suke kai waye saukar da shi suna cewa Allah ne to kuka ce ba wani littafi da Allah ya sauka an fahimta to akwai irin wannan salon a karewa mai barna hujja a ruguza abin da yake kai ta hanyar faɗo kishiyar abin da ya ce shi ne daidai sai nuna masa ba shi ne daidai ba shi abin da ya faɗo ɗin kishiyarsa shi ne daidai sannan bayan haka mala yake cewa ifhamul khasu wa ilzamuhu bima la ya'tarifu bihi ahad wato rufa bakin abokin abokin ja'inja da wato anin sa masa dutse a baki da ake cewa wa ilzamu da nanika masa da wato anin tilasta masa wani abu da la ya tarifu bihi ahad ba wani wanda zai ce wannan abin haka yake tabbatar maka da shi kowa zai ce ba haka abin yake to Allah subhanahu wata'ala yana bin irin wannan sunan a cikin suratul an'am aya ta 100 zuwa aya ta 101 Allah subhanahu wata'ala yana cewa da arna anna lahu waladu wa lam takul lahu sahiba ba suna cewa Allah yana da ba wannan ce annabi Isa dan Allah ne wannan ce Uzair dan Allah ne ya tabbatar mana duk suna faɗar wannan to sai Allah yake cewa ta yaya Allah zai zama yana da bayan ba da mata dama ana haihuwa ɗa mace kowa ma ba zai da cewar an fahimta ko to ta yaya ya samu ɗa ba shi da mata an fahimta ko saboda haka ku faɗi bayani kowa zai ce kai muka ba san wannan ana su da haka an faɗa abin da za a ruguza ka kowa ma zai fahimci abin da kake kai ba daidai ba to Allah subhanahu wata'ala yana da irin wannan salam ikan kuma sa annabawa su da manzanni su irin wannan salam don ruguza hujjar masu jin cewa za su riƙi bautar wani ba Allah ba da abin da suke ganin dalili ne ko hujja to wannan shi ake cewa aljadalu fil qur'an ja in ja tsakanin annabawa da mabiyansu da kuma arna da wanda suke kan abin da suke wanda ya zo da bayani a cikin alkur'ani to ba yake cewa akwai buƙatar wanda yake karanta alkur'ani ya san irin wannan ya fahimta dai idan ya zo ya fita kai ya fahimci da alkur'ani yake bi ya tabbatar da abin da yake daidai ya da wanda yake ba daidai abinda muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk